<sighs> akwai wani ne ba zan taɓa manta ba yana ce min da ya ganni da saurayi na yana ce a sadiya gaskiya yanzu wannan shi kike kulawa ke baki da test ne babban yarinya kamar ke this and that hmm. a zuciya na i was like what do you mean hmm. to ya tambaye ni ce ke me kika kalli a jikin bawan allon nan ko dan yana da kuɗi ne ya ce ka tambaye shi tun muna soyayya da shi nawa ya taɓa bani You know what? Maza ina so ku sani, kun san me yasa nake gaya muku wannan magana? Ni Sadiya kuma na san sannan akwai mata masu ra'ayi iri na sosai. Kuɗin namiji baya burge ni. Kyan namiji baya burge ni. Abu ɗaya ne yana burge ni a gurin namiji. Guess what? Shine ya zamto baka da gulma, baka da halin mata. yeah i can stay with you forever ya zamto if you tell me you love me in my present a bayan na ma za ka ce you love me maganda ba ta iyawa mai sakaci ba ta gwadawa mata gatir mun dakawa saman zan ke rikewa dan shi ne aikin isarwa na magana ba a jagewa. ana kallo ba a ganowa ana ji ne ba a jiyowa ana karba ba a rikewa ana tafiya ba a wucewa ana ce sai annabi na sai annabi na ta ce sai annabi na ke kin ce sai annabi na mun ce sai annabi na ko kun ce sai annabi na sun ce sai annabi na sai annabi na soyayya ta auri ƙauna